bismillahi rahim ya mace kashi na shida sa'an fatima da umaira na isowa gida suka fara labarta wa ami duk abubuwan da suka faru amma ba su sanar mata komai akan ciwon da zara ta jago shi ba ami kuwa daɗi ta ringa ji don fatan ta nan su runguma juna su su zauna lafiya kwanci amira take a gado tana baccin wahala fuskar ta yayi ja idan da sun kumbura ga hawayen da suka bushe kwanci kan fuskar ta buɗe da suka yi nauyi ta yi jin ana shafa mata kai ganin ya yusuf ya sa ta yunkurin miƙewa a tsorace ai da sauri ta koma tana wayo allah na zan mutu da sauri ya yusuf ya rungume ta yana haba kyuti ki daina zancen mutuwa kin jiyar albarka kuka amira ta fashe da shi tana ture shi daga jikinta murmushi ya ce keep calm holly ba abin da zan miki kin ji ya rada mata a kunne da kyar dai tayar da ya kai ta bayi ya mata wanka sannan sannan ta yi na tsarki ta ɗauro alwala ina kwana aisha ta gaida ya nazir cikin sanyin murya murya ta ya ce lafiya ya amsa mata yana latsa wayarsa dan ya kasa ɗagowa ya kalle ta da ɗan wani irin kunyar ta yake ji to ko ya kalle ta me zai ce mata me za a dafa ta tambaya uhm, karki komai ummi za ta aiko to ta ce sannan ta juya Najir kuma dagowar da zai idansa ya sauka akan mazaunanta yadda yake juyawa kamar ita take yin shi amma ba aka amma ba haka ba saboda yanayin jikin da Allah ya mata kenan sai ya sa kullum hijabi take sakawa in ma ta ɗauki mayafi to gawin ta sa wanda bai matse ta ba gata kuma irin coca-cola shop din nan ne jikinta ne ya bada ana kallanta ganin tana son juyowa ya sa ya kau da kansa gefe yau sati biyu kenan da auren khalifa da zara amma ba abin da ya canza a zaman illa bakar wahalar da zara take sha a hannunsa da ke ƙaruwa kullum da salon maguntar da yake bijiro mata da shi kullum sai ta yi masa abinci kuma ba zai ci ba wani lokaci ma har zuba mata yake a jiki komin zafinsa shara da mofin ko kullum yake sa da in ta yi laifi zara duk ta yi baki ta rame gashi khalifa ya kwace mata waya sai da in aka kira ta lambarsa sai ya bata ta yi magana shi ma a gabansa za ta yi rayuwarta ya koma kamar na cikin prison kuka kuma ya zame mata kamar abinci saboda yinsa da take kullum gashi ya ana kawo musu ziyara yanzu tsaye take a kicin tana hada masa kofi tana gamawa ta zuba masa a jog ta ajiye shi a wani karamin faranti sannan ta dauka ta nufi ɗakin shi da sallama ta shiga ganin kamar yana bacci yasa ta ajiye masa adrowa da ke gefen garin tana jiyawa da jiya ce ke zona a tsoro ta je juyo ta jiyo ta takowarinsa ta ce gani wani irin harara ya bangaro mata sannan sai ki zuba min shi a kofi da coci farda ta zuba kof ɗin ta mika masa yana kaiwa baki ya kurɓa kaɗan sai a kawai ga ya ɓata fuska jiwa ya gare ta a fusace ya juya mata sai juya mata saura a jikinta shi ta kwalla ƙara tana shafa gurin don akwai zafi amma ba sosai ba tsakiya in ba ɗan ƙauyenci ba kamar kofi baki ya haɗawa ba a give you one minute to fuck this trash zara na jin haka ta yi saurin ɗaukar farantin ta bar ɗakin ɗakinta ta koma ta kwanta sa amira da samira da yusuf kuwa su alhamdulillah sai cin amarcinsa suke sai dai duk da haka amira na cikin damuwa don kullum cikin kiran lambar zara take kuma switch off aisha da nazir su ma zaman nasu sai dai masha allah zaman girmamawa da mutunta juna suke kuma ya daidaita a tsakanin su washe gari da safe karfe biyar da minti talatin halifa ya tada zara ke tashi bude idanun da za ta yi bude idanunta su ta yi suka yi don sun mata nauyi don barcin da ta yi ta ce um, zan yi tafiya make sure you clean my room and take care of the house understand <laughs> um, kawai zara ta ce ta koma bacci don ba ta sallah ba ita ta tashi ba sai karfe shida da rabi wanka ta yi sannan ta wuce kicin plantain da kwai ta soya sannan ta dawo falo ta ci tana gamawa ta wai da kwanan kicin sannan ta dawo ta kwanta a falo ta fara bacci saboda tun da aka kawo ta gidan ba ta taba samun damar hawa irin wannan ba ba damar hutawa irin wannan ba karfe goma da tashi ta je ta wanke fuska sannan ta nufi ɗakin kalifa ta fara gyara masa ɗaki wani fefa ta gani a ƙasa ɗauka ce ta saka a dustbin sannan ta ɗauka dustbin dustbin ɗin ta nufi waje ta zuba dattin a babban basket da ake zuba sharan gidan gaba baki ɗaya sannan ta koma ciki sanda ta wanke dustbin ɗin sannan ta je ta ajiye halifa a ɓangaren halifa kuwa tsaki ya yi ya ja ganin ya manta da wani abu jiya mota ya yi zuwa hanyar gida da sauri ya faka motar ya nufa ciki isowarsa ɗaki ya fara duba ko ina tunanin da yi ya ce zara ta gyara masa ɗaki kamin ya fita ya sa ya nufa ɗakin da da sauri bude kofar ɗakin ya yi ciki da na ce ki gyara min ɗaki kin ga wani faifa ya tambaye ta sai da ƙirjin zara ya bada dam sannan ta ce eh to ina yake kalifa ya tambaya gani na yi da faifa is useless ya sa na da shi a basket what kalifa ya ce yana zaro idanunsa kamar za su fato ƙasa do you know how important that faifa is khalifa ya daka mata tsawa wallahi ba dan allah ki min shiru ya buga tsaki wurin basket ya nufa da sauri wayan ya ga basket ba komai malam ismail ya ya kwada ma mai gadi kira da sauri malam ismail ya tauyaci na am ya labai ina sharan da ke a wannan basket ya labai dazun na ba idris ya je ya zubar ok kana iya wucewa malam ismail na wucewa ya juyo ga zare ya ce in ba jahilci irin naki ba who even gave you the permission to touch martin kaiwa kewaye ma ya aike ki daki na tsaki yayi da alama tsufa ta fara kama ka to bari na tuna maka kai da kanka ka ce tsaki ta ja ta ce da alamar tsufa ta fara kama ka to bari na tuna maka kai da kanka ka ce na je na gyara ma ɗaki om um, i can biya bai ishe ki ba ko har ki kalli ido na ki ce na fara tsufa da alama ba a miki tarbiya a gida ba cikin tsawa Zara ta ce, Khalifa don even dare drag my family into this. Batun tarbiyya kuwa kai ne ka fi cancanta a ce baka da shi. Da alama ba a baka isasshiyar tarbiyya daga gida ba. Zara ta ce cikin fushi, Zara did you just insult my army and abi? Oh, ashe da zafi. Kana zagin na, wasu baka son a zagi naka? Ta buga tsaki, ta ya ɗauke ta da Mariana, you a very stupid. Da farko kin gurgar da takarda yanzu kuma iyayen. nawa zaki zaga ko eh an zaga din wallahi matukar ka zagi nawa sai na rama ƙara mata wani marin ya yana jin wani irin ɓacin rai har bai sai san da ya farta mata don ubanki na sake ki saki ɗaya fuck your thing and leave before i come back ya faɗa sanda ya je wurin motar sai ya shiga ya bar gidan da gudu wani ihu zara ta kurba ta fashe da kuka duk da ba zaman lafiya suke ba amma jin kalmarsa ta yi kamar an soke ta an soka mata wuka a kirji me za ta ce ma ummi da abba ciki ta nufa ta tattara kayanta cikin akwati biyu sannan ta ɗauki abubuwan da za ta bukata ta bar sauran kayan tana fitowa daga gidan tsaye ta tana bin gidan da kallo daga bisani ta fara tafiya tana kuka cikin kuka da tashin hankali zara ta shigo gidansu ganin yadda zara ta shigo ya sa kirjin ummi fara dukan uku uku zara fara dukan uku uku zarar me ya faru kika shigo haka ta jifo mata tambaya a kiɗimi sake akwatin ta zara ta ta fada a jikin ummi tana rera kuka da ƙarfi sake rudewa ummi ta tana kiran ma tana kimin magana me ya faru ko wani abin ya faru da khalifa ne kai zara ta girgiza alamar a'a to faɗa min kukan me kike ko dai faɗa kuke yi da shi sake girgiza kai alamar a akai to ki magana mana sakin ki yayi ummi ta ce tana addu'ar Allah ya sa ba saki bane eh zara ta ce tana shashekar kuka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zara saki Khalifa you are stupid shin wai Khalifa baka da hankali ne how could you divorce your wife Khalifa Samir ya furta cikin tsananin bacin rai but the paper was da sauri Samir ya katse shi ce important important important dan paper ka saki matarka kalifa da girmanka da hankalinka da tunaninka kalifa ba ka bani kunya i never expected this from you yana gaba faɗin haka ya juya zai wuce samir kalifa ya kira sa don't even their call my name samir ya ce ya bar kalifa a gurin baki sake karar da wayar sayi ne ya ya ciro wayar yasa a kunna ko suna wanda ke kira bai duba shi ba saboda tashin hankali ka zo gida yanzu nan ya ji muryar abi cikin huci wani irin faduwa kirjinsa ya jikinsa duk ya mace cikin sanyi jiki ya miƙe ya nufi inda motarsa yake ya shiga ya bar gurin yana kaiwa gida faduwa kirjinsa ya tsananta ya fara dukan tara tara saboda ya san akan sakin da ya mazara ne ya sa abi ya kira sa haka ya daure ya shiga ciki yana shigowa falo abi ya rufe sa da fada kalifa wato ban isa da kai ba kenan ko abi ka yi haƙuri kai ka ƙara kiran sunana tun da baka ɗauke na matsayin wanda ya isa da kai ba abi ka yi haƙuri sharrin shaidan ne ya faɗa a hankali mayarsa na rawa ganin ɓacin rai ƙarara akan fuskar abi tun da baka da hankali ai ka ce sharrin shaidan ai ka ce sharrin shaidan ne kalifa na baka amanar yarinya ka cutar da ita ka sake ta aure ko wata bai kai ba abi da sauri abi ya katse sa da cewa you are very stupid khalifa na ce kai ka kara kiran sunana kamar zai yi kuka ya ce wallahi ban san sanda na furta na sake ta ba ai kalmar sa kara ma abi bacin rai yayi har bai san sanda ya dauke goran ruwa da ke kusa da shi ya wurga masa a kai ba yana mara hankali katon banza wanda bai san girman kansa ba shafarin khalifa ya ce abi ka yi haƙuri uwarka fitar min a gida shashasha mara kunya kawai takowa khalifa ya da niyyar zuwa wurin abi ya ji abi na cewa kai ka ma kuskura ka zo na don wallahi wallahi sai na tsine ma cak khalifa ya tsaya mamakin fushin abi yake don tun tasowarsa bai taba fuskantar wannan irin fushin daga abi ba sai yau cikin sanyin murya ya ce abi please khalifa na ce kai ka fa kara kiran suna na oya get out of my house an kai ka kuskura ka sa kafarka a wannan gidan tunda ba kai tunda baka dauke ni a matsayin komai ba jiki a can yayi kalifa ya juya ya fita Amiko ko kuka take tana bin kalifa da kallo dan bata taba tunanin zai aikata irin wannan abin ba kamin ka ce maganar sakin zara ya zage dangi Kalifa ya saki zara juyi yayi yake a kan gado ya kasa bacci ji yayi gidan ya masa faɗi me yasa yake ji a jikinsa me yasa yake ji a jikinsa kamar abin da ya aikata bai dace ba limshe idanunsa ya yi fuskar ta ne ya fara masa gizo da sauri ya buɗe su sai kuma ya ja tsaki har yanzu kuka zara take ummi ta yi rarrashin duniya amma ta ki har yanzu kuka zara take ummi ta yi rarrashin duniya amma ta ki shiru kuma ta ki faɗa musu me ya faru ya sake ta wani irin ciwo take ji a ƙasan zuciyarta me ta yi ta tancanci wannan wulakanci. yanzu tayar da maza suna da son kai kansu kawai suka sani kuma ba su da imani da hakuri bayan kwana biyu daga zara har shi khalifa ba wanda ke da walwala a cikinsu zara na gaji da wannan rashin cin abincin da ba ki yi ummi ce ke magana cikin fada ummi ban jin yunwa ne zara ta ce cikin muryar rashin lafiya zara ba ki da lafiya ne ummi ta tambaya cikin tashin hankali ƙirƙirar murmushi zara ta ce ummi ba komai fa okay. girgiza kai ummi da ta ce to sai ki tashi ki ci abinci to ummi tana gama faɗar haka ta miƙe a hankali za ta shiga bayi dan yin fitsari sai ji ta ummi sai ji ummi ta yi abu ya faɗi cin juyowar da za ta yi ta gazara a ƙasa a sume kiran sunanta ummi ta da kira sunanta da ƙarfi ta nuforinta a rikici abba da ya amir suka ɗau shigo dan falo suke suka ji muryar umbi ganin zara a ƙasa a su maga umbi kusa da ita tana kuka ya sa suka nufe su ya amir ya ɗauki zara abba da umbi suka mara mishi baya khalifa yake cewa me yasa me ta ya tambaya cikin tashin hankali gaskiya ban sani ba aka ce daga ɗayan ɓangaren ci wani asibiti suke garkuwa specialist hospital kaduna ok ya ce ya ga tsawayar kiɗin motarsa ya ɗauki ya ɗauka ya nufi waje tsaki ya ja ganin daga shi sai boxers ciki ya koma brown jallabiya ya ɗauka ya jira sana ya nufi wajen motarsa ya shiga ya bar gidan da mugun gudu tuki yake cikin tashin hankali sanda ya tsaya a wani supermarket ya siya mata abubuwa sana ya wuce asibitin yana isowa ya faka motar duk da yana cikin tashin hankali yana son ya ga yadda jikin nata yake amma ya kasa fitowa daga motar da wani irin ido zai kalla abba da ummi haka da ya yi ta tunani daga ƙarshe ya daure ya fito ya nufi ciki wurin reception ya nufa ya tambaye ta sanda ta duba ta duba fayil ɗin da ke gabanta sannan ta ce mishi inda suke a hankali ya fara tafiya zuwa ɗakin cikinsu a sanyaye jikinsa a sanyaye yana isowa ya gansu zaune a wani kujerar da ke wurin gaida sa'abba ya cikin kunya yana sunkuya kai ƙasa amsa suka amsa masa suka yi fuskar su ba yabo ba fallasa wata nasu ce ta fito daga ɗakin da zara take ta sanar da su ta farfado amma tana bacci yanzu jin haka khalifa ya mike da sauri zai shiga ɗakin sai kuma ya ja baya ya tsaya ka shiga mana abba ya ce don ya lura kwanyar sa yake zai ɗakin ya shiga ya ajiye kayan yakin da ya kawo a gefe ɗaya sanayin nufi wurin ta kujera ya ja ya zauna ya zuba mata ido yana bin fuskarta da kallo shi dai ya kasa gane me yasa ya damu da ita haka cikin kankanin lokaci jiya yana son ya taba kyakkyawar fuskar da hannu yasa ya fara shafawa a hankali zara tana cikin bacci ta ji wani hannu mai taushi na shafa mata fuska ci gaba da bacci ta ji har yanzu hannun mutum nane ya sa ta bude idanunta ganin khalifa ya sa ta kara lumshe su ta bude da sauri ta miƙe ta cire hannun shi daga fuskarta me kake yi a nan ta tambaya tana aika masa kallon tsana sai kai ƙasa khalifa ya kasa cewa komai don kallon da ke masa dan kallon da take masa kau ya san ajiyar ya sa ya ji mutuwar jiki na ce me kake a nan ta ce tana ɗaga murya a sayan ya ce na su duba lafiyar ki ne wani murmushin baka da hankali zara dai ta ce yaushe ka fara damuwa da lafiyata in ce ba mu da wani alaƙa tsakanin mu ko ran shi ya ɗan so su da maganar ta amma sai dake ya ce don haka sai aka ce ba zan iya zuwa duba lafiyar ki ba ehe wata ehe wata sabuwa baka damu da lafiyata sanda nake a gidanka ba sai da ka saki ni cikin bacin rai khalifa ya ce zara will you just stop this yaushe na zama zara in ce suna na ke ko and for your information da kake zance in yi shiru baka da damar da za ka yi yadda ka so da ni remember i'm not know your vibes zara ta ce tana buɗe masa ido ba alamar tsoro a tare da ita samun shi yana cewa i'm sorry wani showman murmushi ta ta ce why shouldn't apologize him if you know what is good for you don't even waste your time apologizing to me don't even try because i will never forgive you all the thought in salt kuma kira da kai da karuwa ban yafi ba ita kalifa ya kura mata kamar yana gane abin da take cewa amma sai san bai ji ba ko ɗaya daga cikin abubuwa da take cewa nan ya tafi duniyar tunani mamaki yake yadda bai lura da kyawunta ba sai yau tsawar da zara ta daka masa na ya dawo da shi daga duniyar tunanin da yake baka na ne na ce ka fitar min a ɗaki gyara zama kalifa yayi kamar bai ji ta ba yana ƙara zuba mata idanunsa da ƙarfi zara ta ce get out na ce ban san ganin ka khalifa bai san san da ya furta mata ni kuma ina san ki ba da iyakacin ƙarfin maryar ta zara ta ce ni kuma na tsane ka bana son ka bana son ka i hate you ganin tana son tara masa mutane kuma ran shi ya fara ɓaci yasa ya fita a ɗakin da sauri ya masu umbi sallama ya bar asibitin tun ranar khalifa bai kuma sanya zara idanunsa ba duk sai ya ji ya shiga damuwa yau kuma ya tashi da marmarin ganinta ya kasa samun mafita yadda zai iya ganta shi ma mamakin kansa yake yadda ya damu da ita kullum cikin tunaninta yake har mafarki yake da ita bai taba nadamar abin da ya yi ta mata ba sai yanzu ganin tunanin ba zai amfane shi ba yasa ya dauki makullin mota ya nufi waje ya shiga motar hanyar gidansa zara ya nufa don ji yake in bai ganta yau ba ba zai samu sukuni ba ita kwa zara tun da aka sallame ta daga asibiti kullum sai samir ya zo ya yi ta janta da hira tun ba ta sake jiki da shi har ta ɗau sake yau ma zaune suke a gadin ɗin gidan su zara yana ba ta labarin ummansa tana dariya saboda yadda yake labarin labarin da she is that type of funny woman suna cikin haka motar khalifa ya shigo ɗaguwa suke kai motar sannan suka kau da kai suka ci gaba da hira kamar ba su san da shigowarsa ba cikin zafin dama khalifa ya fito daga mota ya nufi su idansa sun kankance zuwa ja sai huci yake kamar wani zaki yana isowa wurin sai ce samir baka da hankali matar tawa kake kaza shi zara ta ce waye matarka amma dai amma ba da ni kake nufi ba ko da karasa maganar tana nuna kanta cikin masifa da dariya samira ya ce ka ji da kunnanka ta ce ita ba madarka ba ce samir abin da zaka saka min da shi kenan my wife samir kana neman mata na khalifa ya ce cikin mamaki da alama da ya tsufa ya fara kama shi ya sa ka kamanta sanda ka sake ta kuma da kake zancen ina neman matarka oh sorry tsohuwar matarka da ka adana abin da baka sake ta ba ba zan samu damar neman ta ba samir ya karasa maganar yana dariyar sakiyanci a da haushi kalifa bai san san da ya naushe shi ba daga nan suka fara kokawa zara kuwa sai kokarin raba su take tana ba su hakuri su bari ba za ku saki juna ba abba ya daka masa tsawa cikin sakin juna suke kowa na aika wa ɗan uwansa kallon tsana me yasa kuke faɗa da girman ku in santa kuke the let her choose between you guys not fight abba ya ce cikin taushin murya ka yi haƙuri suka faɗa a tare sai kuma suka juyo suka bankarowa junansu harara isa okay abba ya ce yana murmushi don ya ga hararar da suka ma junansu daga nan suka gaida shi kowa ya nufi motarsa ya bar gidan khalifa kuwa gidansu ya nufa don yanzu abin da ya ji ake ji a zuciyarsa ya sa ya manta da gargadin da abu ya mai shi tuki yake amma hankalinsa bai wurin tuki yadda ya hango su zara ya yi ta tunawa har bai san san da wasu hawaye masu matuƙar zafi suka fara safarin barwa akan fuskarsa ba hmm. da sallama ya shiga falon an sa masa ambiti kusa da ambi ya zo ya zauna a ƙasa ya sa kai a cinyar kansa a cinyar ta abi baki ya sake yana kallon sa mamakin karfin hali irin na khalifa yake ambi khalifa ya faɗa hankali a hankali yana kama hannunta kau da kai gefe ambi kamar ba da ji shi ba gani yadda ambi ta basar da shi ya sa wasu hawaye suka fara safa da marwa akan fuskarsa an ya kara cewa cikin rawar murya ganin har yanzu bata tanka masa ba yasa ya fara kuka ya ce an biki hakuri da sauri ambi da abi suka kalle shi sannan suka kalli juna dan za su iya shaida tun da khalifa ya kai shekara goma ba su taba ganin shi yana kuka ba ambi abi ku ya haƙuri ya kara cewa cikin kuka jin ba su ce komai ba yasa shi cewa ambi please ki taimake ni zan mutu ku yafe min ko zan ji saukin abin da nake ji a zuciyata amina na yi nadama baki ami ta bude da niyyar magana sai kuma abu ya katse ta ce khalifa ban isa na baka umarni ka ba na ce karka sake sake saka kafarka a wannan gidan amma kame abi ya karasa ya miƙe ya ce abi ka yi haƙuri sannan ya juya ya fara tafiya jikin shi a sanye shi ma abi sai ya ji ba daɗi amma yana so kalifa ya gane kuskurensa ita kuwa zara tsaye take a ɗaki tana zagaya ɗakin tunanin abin da ya faru da ya faru ɗazun take mai kalifa da samir suke nufi son ta suke kome <laughs> aiko son ta suke ba za ta taɓa amincewa ba don tsoron ta ke yi a yanzu ƙarar wayar ya ta fara kara da sauti ta dawo daga tunanin da take ta dauka assalamu alaikum ta jimillar samir wa alaikum da amsa zara ya kira sunanta cikin wani irin murya da sauti zata ta cire wayar daga kundanta tana bin wayar da kallo saboda yadda ya kira sunanta ta ji wani iri mai da wayar ta yi ta ce uhun akwai maganar da nake son mu tattauna ni da ke gobe jin ta yi shiru yasa shi kara cewa please in kina da free time gobe tare da shiru te shiru bata ce komai ba sannan ta ce to shi na allah ya kai mu to na gode gimbiya a firgice zara ta ce eh me da har ya yi cikin raɗa ya ce ba komai sai mun haɗu goban dalin daga nan ya katse wayar ya bar zara baki buɗe kamar tana gabansa <laughs> zara ta sauke ajiyar zuciya ta zauna akan gado to me samir yake son tattaunawa da ita